da Abubakar Abdulsalam shine shugaban kungiyar ya bayyana takaicinsa saboda wannan kisan gilla da aka yi wa matasan. Idan yau ya zama na wanda ke sanye da kayan sarki ne da zama mai kashe ka abun ya zama abun da ba a san me za a faɗa kai ba. Takamaimai me kake nufi da masu kayan sarki suna kashe mutane? Ah, abun da nake nufi shine kwanakin baya ran ashirin da uku ga watan sha akwai wani dan sanda wadda ke da suna ASP Hassan Usman Das shine OC na Sefa Highways ya zo ya nemi izini daga wajen kwamishinan 'yan sandan Adamawa cewar yana da labari cewar a ah, a madagali akwai waɗansu da ake zargin su yan boko haram ne kwamishina kuma ta ya bashi izini da su a kamo su zuwan sa hanyar madagali sai ya ratse gombe ya je samu yara matasa suna aiki a gonan su ya je ya same su ya bindige su har su bakwai muhammad bawa mahaifin ɗaya ne daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu kuma ya min ƙarin bayani ya je aiki a gona aikin masara muna girbin masara tare masara ana girbin dawa akwai roron wake duk dai lokacin aiki ne ake yi kamar ɗan kimanin shekaru nawa ne eh, yaro nan zai kai shekara sha biyar shi yaron kaman akwai gaba ne tsakanin shi da waɗanda suka halaka shi ina ya sani gaba mutumin da yake makaranta ma zo taimaka mini aiki ne malam adamu ya tsallaka rijiya da baya domin ko yana cikin gonar aka kai wannan hari lokacin da suka zo suka same mu nan ni ina cikin ɗaki wanda yake cikin ɗaki da wa'anda suke waje su aka kashe mutum ɗaya ne muke cikin ɗakin shi ma Allah ya masa cikawa sun fitar da shi amma ni tayim da nike cikin ɗakin na ji surutun su da ke suna da yawa su wane ne ka gani suka zo suka yi wannan aika-aika eh akwai ma'aikata takamaimai me kake nufi da ma'aikata polisawa da mobile kai ya aka yi ka tsira daga wannan hari an ce musu duk wanda ya tayar da kai a harbe shi shi yasa na tashi ni ina cikin daki na koma gefe wanda ya zo ya shiga cikin dakin shine na samu na wannan bude wuta na wannan na sallaka shi na fita abdullahi muhammad shine sarkin baka na gombe kuma a cikin gwamnarsa wannan hari ya auku ko ya ji da samun wannan labari aka buga waya suka ce gashi karan bindiga ya yawa zuwa cikin gona na muka tashi muna tafiya sai muka hadu da su da su suwaye kenan su polis a ciki to ni ban san polis a ciki ba ina rike da bindiga su sun san ni an gane ni suka ce karin harbi mu polis ba polis da mu da yake muna bauta musu ya za su je su kashe mini yaro ai ba wannan ba su bane na hana mutanen harbi na ce mu je mu gani tabbas in su ne maton su din za mu gani gunda suka fi da muka zo gunda zai rase hanyar zuwa gona sai muka gani gunda suka rase suka tafi gona ko wannan kungiya ta gamsu da matakan da ake dauka akan wannan batu a wannan dan sanda yanzu dai yana tsare a ofishin CID na nan na Adamawa kuma na je wajen kuma an tabbatar min yana tsare sai da duk kokarin da nayi don jin ta bakin kakakin rundunar yan sandan jihar Adama Utman Abubakar akan wannan batu haka ta bata cimma ruwa ba da na je ofishin sa an sanar da ni cewa yayi balaguro zuwa wajen jihar Ahmad Alhassan daga Yola a nigeria Arafai 消失。